shi yasa gama mu ji tsoron Allah matan nan da kuke kawo kudi mu muku addu'a Allah ba ku masan aure abin da za mu gaya muku ne ku ji tsoron Allah kina son miji amma kullum kina zina aure ya yi dan ya kike yi ba da aure kina zina wai kina son aure yara ki aure kina zina wai ke kina son ki aure ya za ki ki aure ki kama kanki ki samu su fagulu wasiri manna wuri nan manna su makulu eh, manna su makulu kama kan eh, insha Allah in miji ya zo sha samu kuka a dama sha sha fashe wuri ya buɗe kuman manna su makulu ku kama gaban ku wuri nan ba na kowa ba ne na mijinki kare mijinki kare aka ce ya susa miki ki samu lada ki samu lada ku bar sakin kanku haka nan Allah biya wallahi kuma annabi ya ce zina na kawo talauci kun taba karya ne ba ga sawaru na da wahala ba suna yi yi gaskiya ne ana yi da yi eh ya yayi a gani kana so ka susa mata wallahi bashi kake ci jama'a kai da muka saba eh kamar da muka saba ina ji ranar alhamis mai zuwa da mu je kasan bolga in Allah ya yarda to Allah ke komi muna musa da yin tafiya shi kawai rasuwa ya zo rasuwan faru ne kuma dole ka hakura amma muna sa rai insha Allah ke eh, za mu ji shi sa bayan Allah kamar yadda aka saba ana neman taimako guziri a wuri kuma na fi da zuciya wallahi ki zo ki kawo abin da Allah ya sauki niyya ki gaya ma Allah wanga rana akwai mustajaba eh tashi ka zo ka ba Allah abin da Allah ya baka tun da safe Allah ya baka abin da zai baka ya baka so ka gode ma Allah cikin niman da Allah ma da ma ku kawo da malu ba ruwan sha da Allah shi yasa bayan Allah ka ba mu ayar Qur'ani ne Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu hal alaykum ma'alatin tunjikum tunjikum Allah ya ce ya ku waɗanda kuka imani shin kuna son nuna muku kasuwanci wanda zai fi da ku daga azaban Allah sai eh, hajiya Allah ya ga sadakan Allah biya miki bukata eh, maza goma mata goma eh, ba wani kuɗi ba ne za ku ba Allah maza da mata goma a kowane lokaci idan muka ce mata goma maza goma shi mata su wuce maza mazan eh, baku ku cirewa ya sa Allah ya kawo arziki ya ba mata yanzu mata ke business a ko'ina arziki ya komo hannunsu eh, mata goma maza goma to ga hajiya ta kawo nata mun samu na mace guda kenan Allah ya karba hajiya Allah ya ba lada mata goma maza goma 5 eh, series mun samu mace guda ta kawo nata muna bidan mata goma maza goma bayan eh, 5 series Allah ya taimaka Allah ya ba da lada Allah biya muku bukata muna roƙon Allah dukkan wanda ya kawo sadakan ya taimaka saboda Allah muna roƙon Allah duk bala'i na duniya Allah Allah ya karba Allah ya karba yaro eh, Allah ba da lada Allah ya karba Allah biya bukata eh, mun samu namiji kuma guda shi ma ya kawo na mace guda to sauran tara tara kenan mata goma to mata sun zama biyu kenan eh, maza goma mata goma ya kawo saboda Allah a taimaka ya so Allah kuma ya taimake ku eh, dukkan waɗanda suka kawo muna roƙon Allah duk bala'i na duniya Allah ya kare eh, duk fitina na duniya Allah ya kare mun samu namiji kuma guda ya zama maza biyu mata biyu yau abin challenge ne eh mata biyu maza biyu sauran takwas takwas kenan to a ci gaba da haka eh, eh to waya aiko ka akwai wara mana to Allah ya taimaka Allah ya bada lada maza uku mata biyu eh maza uku mata biyu Allah ya taimaka hajiya Allah ya bada lada to mata uku maza uku eh saura nawa kenan bakwai yawanci mutane mutane mu ne muna wazi she yana musu kamar muna tuk wallahi she ka zo ka taɓa ka kamar abin ya fi ƙarfin hankalinka domin Allah wai wa minan nas man yaqulu amanna wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum tsaya inda ka bari ka zo na duka yana shiga cikin to me yasa ka kawo mic ne sound ah, da big yi yana pick mutane da suka ce mun imani da Allah da ranar lahira Allah ya ce ƙarya suke yi hmm? ƙarya suwa kenan wai musulmai ne amma sun bayyana musulunci a bakinsu cikin su Allah ya ce kafurai ne akbar ba arne ba ka zo ka ce ge ba komi eh in ba arne ba ka zo ka support ge ko musulmi da ka support zina ma kai ka duba imanin zinan ga da kuke gani shi yasa yau kaga yaran matan zina ya shiga su ba su son aure shi yasa kuka ga yau matan aure da yawa ba su su zauna suke fita bayan mazan su saboda zina ya shige ta ka ga mutum ya zo ya yi gida ya aure mace mai kyau ya ajiye ta saboda zinan ya aure ta bayan ka wuce ba ka nan ta ci ta koshi sha biyu fara mata hutuba yanzu kin ga abin ya fara miki hutuba tashi ki je a tashi ki je a tashi ki je a manna tashi ki je a goga shegi ya kinte don ba ke ki zauna shi yasa ake son mutum ka tuba ka bari balle nan ge eh, duba mun kama kenan shi abinda Allah ya yi zauna ka tambe kanka ka taba gan kare na cin namiji kare ka taba gani ka taba gan kyanwa namiji na cin kyanwa namiji haba ya mutane ba ku da hankali da Allah ya yi namiji shi ya mace da ya annabi adamu shi ya yi hawawu wa min ayatihi an kwalakwalakun min an fusikun a zuwa janni taskun ilai ha waje ana bayina kun ma wa rahma in na fi da nike la'ayatin ni ne daga ayoyin ku ya halitta muku matan auren ku. Zuwan ka duniya Allah ya halitta ma matan ka. ko ba haka ba ne she ce muke sanya soyayya da rama tsakanin mace da namiji ba tsakanin namiji da namiji ba ba tsakanin mace muna sanya soyayya da rama tsakanin namiji da mace Allah ke yi ba mutu bane kaga wani ya ga mace yana so she family ku a ah, mu ba mu son irin kabila tunda Allah ya stamp auren nan an yi ko ba haka bane ya za ka ga na mace ka je ka ce kai kana son namiji dan wanka kai wawa ne kai dabba ne she sa wani namiji kuma me yake so duwawu she sa Allah ya ba wasu mata duwawu Assalamu eh, wani na son mamma. Shi yasa Allah ya ba wasu mata mamuna. Wata ka ganta silim amma la mata kyautar mamma Allahu akbar. Kaga kai Allah gwani ne. She kaga an jos abin ya zo sama haka. Yanzu wani abin da suke yi body sun ma sha sa wani kankani mamma biyu she zama 4. 2 in 4. Allah mamma biyu she zama 4. Eh ana jos bodies sha sa riga masese tana zuwa ka ga mamman ya tuma kaman kanavaro ya tuma dai chess ball ya kawo down amma ba yi zai bari Allah ya yi mamma saboda mu maza mu aure mata mu yi wasa da mamma shi yasa ka ku zo kuna wasa da hankalin mu wai namiji namiji ya za yi kai ka ga duwawu ka je kana kama eh, shege duwawun shi karfi kaman tubalin 3 days <sighs> duban da Allah ya duwawun mata duban da yake kai Allah taushi ba yi zai bane Allah gwani ne duba mace ko sofuwa ne in ta miji kaji wani zi fatabarakallahu ahsanul khaliqin a takbir ah ya za ya yi wanga mutane duba ka ga mutum duba wallahi wani lokaci mutum ya zo ka duba ka wanke mai mari kawai abin na da ban haushi har ka ga kai musulmi da ka zo ka gyara la'i kun manta Allah ya kifar da wasu al'umma kuna wasa mutanen Ghana kuna jok su wa'annan ministoci manya-manyan da suke wawanci na da babanninsu sun zo yi turmu-turmu da sun zo duniya shi journalist wawa wawan wai shi yanzu ya fito da ubanka ya zo ya ci ta kashi kai don ubanka ka zo duniya haka zama journalist ka ga na mace kaje kana kana bin namiji eh a ah, ya duk wanda ya tuba an mu wani program na tambaye shi ne ce an kawo papa bai di turuma u ba ba bai dani makale si ha abu bai dadin ga eh abu mai dadin ga kabar wanga malam baba eh shege minista kana kwance kan matanka ya kake gani eti yo osman mo an gbe ni nkolo eti nkolo eti nkolo shege banza kaka da mu muji sun ji komi ya namiji dai zo yana bin na mace dubai wai sane ko ya dukuwa me sani ko ya duku wa mai ku je ku tambaye su ya manan shi je ka tambaye su ya manan shi sani ko ya duku wa mai kun tama mu yara ne wai a kos fa wadi ya noma mi ya manan shi a kos fa wadi ya noma mi mi fɛ wadi ya no a kos mi fɛ wadi ya no me kenan me a kos ke da shi shi ku banzaye kawai ku zo kuna wasa da hankalinta kaga wani shashashen musulmi yana defend kariya yana defend kariya ya za ci ta kashi ya za yi shi Allah bai ce a ci wurin bawo shi yasa ya design gaban mata ya design ya kawo komi ya toko nan ya toko nan ka wurin nama nama a takbir لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في ya ce verily we created man in a best stature duban da Allah ya kera mace bai baka kyau duban da Allah ya yi dan ya yi rayuwar mutum wata Allah ya mata kyautar duwawu wata Allah ya bata mamma saboda abinda wani namiji ke so kenan shi yana son duwawu saboda in aka kawo ta su yi wasa ya dubawo in ka rungume matanka ka duba ga mamma na yana fabric nan yana masaji nan ganka in ka kama duwawu kana mannawa kana ta muci ka muci ka muci ga nan ka sha baki a tabi guban zaye wai wai je ba ku da hankali Allah ya sini musu sinan nuni shi yasa lokaci ya kai irin yara 'yan daudu ana aure ka shigo fulo wallahi muna unguwa mun ci ubanka shi yasa kowa ya mak ko auren uban wane ne muka ga wani dan daudu ya so fulo wallahi ba mu barin shi wurin da aka ga munafukai yanzu akwai wani shege dan daruwa yana gyara amare ya namiji zai so ya gyara matan wani ba ku da hankali ne yaranmu da suke koron mai kafin da menene amfanin su she ka ga wata she ta je ta gama baki da dan daudu saboda ba ta she ku ji tsoron Allah wata mata ta yi wani abu da ji dadi da aka zo ta kore su ya da ku bari namiji zo yana dira su mace har ta daure zani kirjin ta yana nisa in namiji ku kore shi ku kore shi kawai ko an zo batun dinki dinki da kake gani in da bi shari'a namiji ya dinka kayan maza maza su dinka kayan maza ko mata su dinka na mata shi yasa ka je kasar Najeriya ba auna mata ba mu kayan mu ba sai dai ka je ka ɗauko rigar matan ka ɗaya da duba amma duba na muna ka gan da ake wasa da mamma eh ana auna tana ga wahi ana gogawa balle lokacin da ɗinki ne zo all my title and leave my leg ana iya hauna har sa mesha mai cikin gaso mata an yi ma designer ne ko kun manta ne ina haraka da su ai ina design shago na da bayan ga sai sa mun sa abin da muke sai za ni ban auna mace kina da tela ja auna kike zo miki aiki ni ban auna mace ban son problem ko ba ka bane wata na nan yadda za ta turo ma mamman ma ka confuse ka ce na bar miki firi kuma ba aiki firi na fi yi free eh ban son firi ko ba ka bane shi yasa da su an zo ana tambayan jan gbagbe da sabulu eh malam baba ya zo dai muna bayani jan gbagbe cikin minti biyar sha Allahu وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت اللهم باعد بيننا وبين الشياطين الشياطين الجن والإنس كما باعدت بين المشرق والمغرب باعد بيننا وبين قرونا كما باعدت بين السماوات والأرض ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين